wato ainihin ah, ah, ah, yawa abubakar ibn ba ya yi wahami a ciki ya fahimci abin ba yadda yake ba li ikhraj tirmidhi lahu saboda imam tirmidhi ya rawaito hadisin wa rijaluhu rijalu shaykhaini ko mazajin da ke cikin sa mazajin na ash-shaykhaini sai ce lakin nabnu jurayj mudallisun wa kad anahu. illar hadisin shine ibn jurayj ibn jurayj shine ya rawaito hadisin daga wa daga abdullahi ibn abi mulaika to shi ibnu jarir din nan mudallas ne mudallis ne to mudallis idan ya rawaito hadisi da sigar an ana daukan hadisin a matsayin da'ifin har sai ya ce haddasana ko haddasani ko akhbarana ko akhbarani ya kawo sigar da take fa'idan da cewa lalle ya ji sai a karba kun gane ko to bale ce wa qad an anahu ya kawo shi da siga ta an ana shine ya ce an fa huwa illatul hadith ibnu jurayj shine illar hadisin wa ma zalika faqad da ibn al-qayyim yake tare da haka amma ibn al-qayyim yayi da'awar cewa annahu al-mahfuz ma ma fihi wai wannan hadisin shine mahfuz wancan din bai inganta ba tare da duk abin da ke cikin hadisin da muka maka bayani kaza kala haka ibn al-qayyim ya faɗa albani ce bal huwa munkarun lima zakarna wannan hadisi ne munkar saboda abin da muka ambata maka wa li'annahu mukhalifun li riwayati yazid ibn humayd wato gashi ya saba wa riwayan yazid ibn humayd wa huwa thiqatun sabtun an ibn mulaika yazid ibn humayd kuma wato thika ne daga ya roye riwaya daga ibn mulaika wa wajhul mukhalafati zahiratun min qawlihi walau shahidtuki ma zurtuki ya sa. yasa shi ibnu jarir ya saba wa waɗancan wanda suka fi shi harda suka fi shi aminci gashi a cikin ruwayarsa ya ce wai Aisha ta ce law shahidtuka ma zurtuka fa innahu sarihun fi anna ziyara inna ma huwa adamu shuhudiha yace wannan yana nuna wa a karara abin da yasa ta abin da yasa ta je ziyara saboda rashin halartanta wato ba abin ne ta tare da shi ba wai da an binne shi tare da ita da ba za ta kai masa ziyara ba wafatahu falau shahidar ma zarat bainama hadisi ibn humayd sarihun fi annaha zarat gashi kuma hadisin ibnu humayn na nuna cewa lalle ta kai ziyara lian annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta kafa hujja ta ce saboda annabi ya umarni a zarci kabarbara fa hadithuhu huwa al mahfuz khilaf ma dhahaba ilayhi ibn al qayyim dan haka hadisin ibnu humayd shine hardataccen hadisi wanda yake daidai sabanin abin da ibn al-qayyim yake nema ya tabbatar wa amma ma zakarahu min ta'awuli aisha fa huwa muhtamalun amma abin da ya fada cewa aisha ta yi tawilin hadisin wannan ya iya daukan ma'anan tawili yace walakin walakin al-ihtimal al-athar sai dai ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu da hadisin zai iya dauka wa huwa shine annaha zarat bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wa sallam ta kai ziyarar nan ba da fassaranta ba sai dan annabi ya tabbatar da ita kai saboda tawqif tabbatuwar abin daga annabi to wannan ma'anar akawa bi shahadatiha bi shahadati hadisi hasani shine yafi karfi saboda shaidar da hadisi na biyu ya bayar huwal ati shine hadisin da zai kawo nan gaba wannan din rigima ce ta ilimi ya shiga cikin ya tsawaita mana kawai abinda da yake so ya ce mana in kaga wancan hadisin da ake cewa Aisha bata zarci kabarin sa bai inganta ba shi yasa ya kawo shi ba dan ya kafa hujja da shi ba sai dan ya nuna maka rashin ingancin sa kar wani ya kafa ma hujja da shi wata rana hadisi na biyu an Muhammad bin Qais ibn Makrama ibn al-muttalib annahu qala yawman Muhammad ibn Qais ibn Makrama ibn al-Muttalib ke cewa ya faɗa wata rana ya ce ala uhaddithukum anni wa an shin ba zan ba ku wani hadisi ba na musamman daga gare ni ni kuma na ji shi daga mahaifiyata fa zananna annahu yuridu ummahu allati waladathu sai muka yi tsammanin yana nufin mahaifiyarsa da ta haife shi mu ko ba mu ta ba mamaki ya kama mu kala sai ya ce qalat aisha aisha ta faɗa me yake nufi da ummi kenan ina nufin ummul mu'minin shi ko mu'mini ne Aisha ta ce ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin ba zan baku labari ba daga gare ni ne kuma na ji shi daga bakin annabi qulna bala sai muka ce eh faɗa mana qalat sai Aisha ta ce lamma kanat lailati التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي يا يندا درينا يزو وند النبي زي كسنتي أتاكينا النبي يا رجا يا كسنتي أورينا زاغيان كوانانا يزو إن قلب فوضع رداءه sai annabi ya juya baya sai ya sauke rida'insa tana nufin kamar suna kwance sai annabi ya juya mata baya sai ya cire rida mayafin da ake dorawa ko zanin da ake dorawa akan kafadu sai ya cire shi ya ajiye kasa wa khala'ana alaihi kuma ya cire takalman sa fa huma inda rijlaihi ya sanya takalman daidai inda kafafunsa suke wa basata tarfa izarihi ala firashihi sai annabi ya shimfida wani bangare ko gefen izar dinsa izar shine zanin da ake daurawa kugu sai ya shimfida rabin sa haka akan sa da yake kwance rabin kuma ya rufawa kansa sallallahu alaihi wa sallam fastaja'a sai ya kishin gida ma'ana ya kwanta falam yalbas illa raisa ma zahara annahu qad rakattu tace falam yalbas annabi bai dade ba illa raisa ma zahara annahu qad rakattu har sai gwargwadon lokacin da yake tsammani cewa na riga na kwanta na yi barci fa akhadha rida'ahu ruwaida wanta ala ruwaida wa fataha al ruwaida take cewa sai annabi ya tashi ya dauki rida mayafinsa da ake dorawa akan kafada a hankali wanta ala ruwaida ya sanya takalmansa a hankali wa fataha albaba ruwaida ya bude kofan a hankali kare farkar da ni fa kharaja ya fita annabi bai san ba yayi shuka idan makarwa tana kallon sa a ce thumma ajafahu ruwaida sai kuma ya rufe kofa a hankali me faru aisha tace ce dir'i fi ra'asi sai na tashi na sanya rigata ko na sanya rigata a kaina ma'ana na sa wayar rigata wahtamartu na yi lullubi wata kanna'atu izari na lullube kaina da izar dina izar shine zani malam yayin nan ba a kasa ko yace bi gari ba adiya ta ce ta kanna'atu izari ba ta ce ba ta kanna'atu bi izari wanda ya kamata wannan fi'ilin yana yin wato ainihin ta'addi bil ba amma ta kawo bi gari ba adiya. bi ma'ana labistu izari falihaza uddiya adda bi nafsihi ko uddiya bi wato idan kace taqanna'atu bi izari sai ya zanto ka rufe fuska ne da bayafinka amma idan kace taqanna'atu izari ya zanto ka rufe dukan jikinka kenan shine ma'anar sa ta daji dai lullubi thumma talaqtu ala isrihi tace sannan na tafi ala isrihi ina bin sawunsa hatta ja al-baqi'a har sai da yazo makabartan nan ta baqi' fakama sai ya tsaya fa atalal qiyama ya tsawaita tsayuwarsa summa rafa'a yadayhi salasa marratin sannan ya ɗaukaka hannayensa guda biyu har sau uku sun harafa bayan ya gama abin da zai sai ya juyo fan haraftu ni ma da naga ya juyo sai na juyo wato ba ta so ya gane ta kina wa asra'a sai ya yi sauri fa asra'atu ni ma sai na yi sauri fa wala sai ya fara sassarafa fa harwaltu ni na fara sassarafa fa ahdara sai yazo gida fa ahdartu ni kuma na riga shi zuwa fa sabaktuhu na riga shi zuwa fa dakaltu na shiga gida fa laysa illa an ittaja'tu nan mu zo a guje na kwanta ne shiru kamar ban je ko ina ba kwanciya ta ke wuya fa dakala sai ya shiga fa kala sai ya ce malaki aishu bai gare ki ne yake aisha malin yanan ba da ya kasa ko yace yajuzu fi aish fatahu fihi wa dammuha a lafazin aish ka ita wa ya aisha ko ya aishu an gane ko wa huma jariya wajhani jariyani fi kulli murakkamat wannan fuska ce guda biyu da ya halatta a yi ta a cikin dukkan suna wanda yake murakkam menene murakkam at-tarhim kenan babi ne a cikin babukan nahwu masail da suke shiga karkashin munada eh ban ji ba eh takaita suna eh to haka ne idan ka ce takaita suna ba zai bayar da ma'ana sosai ba hazfun fi kalimati ala wajhin maksus haka ne hatu suka ce at tarhimu hazfun fil kalimati ala wajhin maksus tarhimu kuma kashi uku akwai tarhimul munada akwai tarhimul tasghir akwai tarhimul darurati kuma yana da sharuɗa an yakuna ma'rifatan غير مستغاث ولا منادا ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد duk zai zuwa can gudan a takaice da ka kawo ka'idan tarhim ba yin ta sai ga sunan da yake ma'arifa ne abinda suke nufi da a alam kuma lalle sunan ya zanto haruffan da ke ciki sun kai uku zuwa abin da ya sama sun wuce uku amma dukkan sunan da yake da haruffa guda biyu ko haruffa guda uku kadai ba a yi masa tarhim sai sunan da yake da haruffa guda hudu kamar haris harfa guda nawa kenan hudu kamar aisha harfa guda nawa kenan duk da zaka samu sama da uku kamar asma'u kaga harfa ne har guda nawa guda hudu to wannan ya halatta kai tarhim shine ka shafe harafin karshe ka tsaya a maimakon ka ce ya aisha tu sai ka ce ya aishu ko ya aisha ba za ka kawo ta ba ya fatima tu sai ka ce ya fatimu ko ya fatima wai mun ka tana cewa a fatima mahallan بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمأت صرمي فأجملي يتي أفاطم كو أفاطمة كاجنا نفي يا فاطمة كو يا فا اي نعم يا فاطمة هكا يتي نفي أما تيتي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمأت صرمي فأجملي ونكون سوى أنازلة أسماء أم غير نازلة أبيني لنا يا أسماء ما أنت فائلة bai ce ba abini lana ya asma'u ma anti fa'ila sai ce abini lana ya asma ma anti fa'ila ala kulli hal wannan dai murakkam yace malaki ya aishu hashiyan rabiyatan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta hashiyan rabiyatan haka da gaggawa kina cikin wani kokonto ne qala qultu la shay'a ya rasulullah kace ba komai ya annabin Allah malai yace wannan hashiyan din nan fataha al-muhmalata wa iska eh, bi wato zaka yi fataha ga ha kai kuma su dauri ga sha ma'anahu waka alayki al-hata wa huwa ar-rabu wa at-tahayyuj alladhi ya'rudu al wato hashiyan yana nufin da sassarafa kamar kina ta abin nan yace shine irtifa'un nafsi wa tawaturhi sautin mutum ya riga abin nan saboda numfashinsa ya daga sama hashiyan rabiyatan qalat sai tace ba komai ya annabin Allah sai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita la tukbirinni aw la yukbiruni al-latif al-khabir yace wallahi ki bani labari ko kuma al-latif al-khabir ya labarta ma abin da ke ki faɗa mun gaskiya ko Allah ya saukar da wahayi ya bani labarin me ya faru ita ta ce wai ba inda ta fita tana so ta ce lafiya ya rasul ai ba inda naje ya ma'aika ya annabin Allah anan nake zaune tun ɗazu ba inda naje bayan gashi kuma tana ta sassara tana numfashin tana ta abin nan daidai an gane ko qalat sai qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu al-khabar tace ya annabin Allah mahaifana su zanto fansarka fa akhbartuhu al-khabara tace sai na labarta mashi labari قال سي النبي تي فأنت السواد الذي رأيته أمامي شنكيتي wannan dishi dishin da na gani a gabana qultu na'am sai nace eh ni ce fala hazani fi sadri lahazatan sai annabi ya dungure ni a kirjina wata dungura guda ɗaya. lahaza shine mutum ya jimke ya tsunsa haka ka dunguri mutum a abin nan dinsa auja'atni wanda wannan dungurin da ya mun ya sa na jira dadi sun makala sannan yace azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu yanzu kina tsammanin Allah da manzansa za su zalunce ki ita tsammanin ta annabi ya fita daga dakin ta zai je dakin kishiyarta sanin kafin sa hankali bata zama ta zaki sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu kina tsammanin Allah da manzansa za su zalunce ki Allah ya kyale manzansa ya zalunce ki kina tsammanin haka za ta faru qalat mahama yaktumin nasu ya Allah tace wallahi duk abin da mutane suka boye sai Allah ya san shi qala na'am sai annabi ce kwarai haka ne qala yace fa inna jibrila atani hina ra'aiti jibril ne yazo mun lokacin da kika ganni fa ni ya kira ni fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaytuhu minki wato ainihin malaika jibril ne yazo lokacin da kika ganni din nan ina tsaye ina wannan addu'ar fa akhfahu minki sai Allah ya boye shi daga gare ki ke biki ganshi ba fa ajabtuhu na ansa masa fa akhfaytuhu minki ni ma na boye shi daga gare ki ta yadda ba za ki ganshi ba wa lam yakul liyadkhula alayki wa a lokacin malaika jibril kuma bai kamata bai shigo gare ki wa kada wa za ta biki wato yana nufin lokacin da yake daki kenan lokacin da yake daki kafin ya fita mala'ika jibril ne ya zo gare shi amma bai shigo cikin dakin ba ubangiji ya hana shi shiga ko mala'ika annabi ya kare shi yace abin da yasa lam yakulli yadkhul alayki bai dace ya shigo daki ba kina ciki wa kada wa zata shiya baki alhalin kin cire tufafinki wa zanantu arraqatti sai ne tsammanin barci ya dauke ki fakarihtu an uki zaki sai nake in farkar da ke wa kashitu an tastauhishi kuma bana so ki samu wahasha shine kewa fakala sai yace inna rabbaki ya amurki an ta wato inna rabbaka malaika jibril sai yace da ni inna rabbaka lalle ka ya amurka yana umarni da ka an ta'tiya ahlal baqi ka tashi ka je kaburburan nan na baqi fatastaghfir lahum ka roƙawa mabuta kaburburan nan gafara qalat aisha tace qultu kaifa aqulu lahum ya rasulullah me ya kamata in ce inda zan ci zartan kabarbara ya annabin Allah kala sai ce kuli ki ce assalamu ala ahli diyar من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاهقون أخرجه مسلم وأنا حديث إن كنت مسلم يروي والسياق له والنسائي وعبد الرزاق والزيادة الأولى له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي وفي رواية لعبد الرزاق كنت سألت نفسي كيف نقول في التسليم على القبور فقال فذكره to ina ga ya kamata mu tsaya nan abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum warahmatullahi ina cewa a yayin da mutum ya ziyarci kabarbura bayan ya yi musu sallama ko ya iya tsayawa a kabarin mahaifinsa ko me ya kamata ya faɗa domin nema masa gafara a da ka karanta abin da muka karanta din nan da ka da ka faɗe dukkan ma wanda yake wajen ba ma sai mahaifinka kaɗai ba ka roƙa masa gafara assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al-afiya wa yarhamu Allah minna al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin kamar da ruwayoyi suka sha daban-daban da kai wannan ka roƙa masa gafara tsayawa a wurin kabarin domin daukan izina ne da juyayin abin da ya faru na rasuwarsa da kuma kai ma suna taka lahiran domin ka kyara ayyukanka sannan kuma yake cewa wai akwai waɗansu ku ne da suka fi lada dangane da ziyartar kabari a iyakacin sani na ba wata rana da za a ce ziyartar kabari a cikin ta ya fi lada sama da wata rana duk ranar da ka je ya halatta kuma duk ranar da ka je gwargwadon yadda ka kiyaye suna wajen ziyartar kabari gwargwadon yadda Allah zai baka sakamako mai kyau <coughs> mai tambaya na gaba kuma yake cewa shi idan iyayen mutum sun rasu wai duk abin da yake aikatawa a duniya suna ganin sa wannan ba gaskiya ba ba su rasu ba kenan in har aka ce za su ganka a duniya da kake a duniya amma an riga mutuwa ya riga an tafi kenan kuma mai tambaya na gaba kuma yake cewa game da motar haya abin da ta tara za a fitar masa da zakka eh za a fitar masa abin da ka tara <coughs> na motar haya in ya kai zakka za ka fitar wannan kuma yake cewa hadisin da yake cewa Allah an ci mace mai ziyaran kabarbara ya inganta a darasi na gaba ne za mu karanta wannan insha Allah hadisi ne ingantacce amma za a nuna maka ma'anarsa ba su ci karo da abin da muka tabbatar ba a yau sai a darasi na gaba insha Allah ta'ala wanda yake cewa game da cire takalma a makabarta to galibi makabartun mu zaka ga akwai abubuwa masu cutarwa ko kaya ko waɗansu duwatsu duk da haka dai sai mutum ya cire idan baka manta ba a kwanaki mun yi magana kan wannan mas'ala muka ce duk abin da ubangiji ya shar'anta ko wajabci musamman na wajabci to akwai sharaɗin aiki da shi shine zanto kana da ikon yi in ka kasa aikatawa shari'a ba ta zargin ka kai yanzu a nan gurin maslaha ne shar'iyya ka shiga kabari ba tare da takalma ba tunda shari'a ta ce a cire sannan kuma idan ya zanto a cikin kabari akwai abu mai cutarwa kamar kayoyi ko wani abu da zai cutar da kafar ka to kuma wannan abin shari'a na iya yafi maka wannan wajabcin ko wannan abin da aka shar'anta ma na cewa sai ka cire takalma ka iya shiga da takalmin ka in ya zanto akwai wani abin da zai cutar da kai duk abin da yake wajibi wannan wajibci na iya faduwa akan ka mun sha buga misali akan wannan muka ce kamar tsayawa a cikin sallah wajibi ne amma wannan wajibcin na iya faduwa idan kana da rashin lafiya mai tsanani wanda ba za ka iya tsayawa ba sai kai sallah a zaune haka wannan zaman wajibi ne amma na iya faduwa idan ya zanto rashin lafiyar ka ta yi tsanani sai da ko a zaune baka iya sallah sai a kwance fuskantar alƙibla wajibi ne amma sai ya kasance ka je gari dimuwa ta kama ka baka samu wanda zaka tambaya baka gane alƙibla ka kallo nore daban kai sallah duk inda ka kalla kai sallah gurgurdan yadda zatanka ke jin cewa nan ne alƙibla kai sallar ka ta sallar ka ta yi koda korin ba alƙibla bane ba to haka kuma za ga an haramta maka waɗansu ababai amma larura ta sa kuma ya kasance ka iya amfani da su saboda wata larura kamar da don magidi ya hana cin mushe ya hana kuma wato ainihin cin dangogin waɗansu al'amurra amma sai Allah ya ce fa mana tsurra ghaira bagin wala adin fala isma alai wanda ya tilastu ba wai dan ketare iyakar ubangiji ba tilas sai ta sa yayi amfani da ababen da Allah ya haramta to babu laifi a kansa wannan dai ka'ida ce shar'iyya zaka dauka hukuncin asali ba a shiga kabarin da takalma sai fa in wannan larura ko wani uzuri ya sa sai ka shiga da shi sai wani abu baya cikin larura da za a ce ka iya shiga da takalminka ka ce saboda in na shiga ba takalmi kila kafa ta za ta yi kura wannan ai mai sauki ne karewa ma ya za zuwa binne ka a cikin wata rana karewar kura kenan kura kadai wannan babu wani ba za ka ce za ka shiga da takalmi ba amma kaya ko na abu mai cutarwa tsidau karangiya duk wannan ka iya ta takalman ka iya sa takalman ka ba sai ka shiga da su ba wallahu alam wannan yake cewa <coughs> mace ta mutu a inda wato wai ba ta da miji to yayanta sa iya sa ta cikin bura cikin kabari a'a ai mun karanta wannan a baya ina jin ba yin muzakara sosai babu kan na makaranta a baya mun nuna cewa dangane da binne mutum a cikin kabari wannan aiki ne na maza ba na mata ba shi ma sai in larura ta taso wace irin larura ya zanto mace ta mutu a wurin da babu maza da za su iya zuwa su yi mata ta'aziyya da za su iya zuwa su yi jana'izanta dole sai mata a irin wannan hali sai matan su je su binne ta amma matukar akwai maza to maza ne za su ɗauki wannan nauyin wannan yake magana akan sigar da ake kiran sallah da ita ita ce sigar da kaje mai kiran sallah yayi kira da ita yanzu dinnan ta inganta ingantacciya ce wannan kuma yana jin dan uwa ne da ya musulunta yanzu yake cewa please malam help me with prayer for my islam i am abdurrahman malam abdurrahman yana fatan mu taimaka masa da addu'a dangane da musuluncinsa Allah ya tabbatar da shi da mu akan tafarki madaidaici wani kuma yana ba da labarin cewa akwai wani dan uwa shine muslim yana karatu jami'ar madina mahaifiyarsa ta rasu a jiya da haka yake fatan uwa ta taimaka mata da addu'a Allah ya ji kanta da gafara na'am ta inganta ita ba riwaya ce daban-daban yanzu wannan ya kawo wata ne bai tara su ba gaba ɗayan su a baya mun karanta waɗansu yanzu kuma ya sake kawo waɗansu ya haƙuri haka <laughs> shine mai